dauda ma yana da doki mai fufuke ba annabi sai kyalkyale da dariya don abin ya bashi dariya tunda kuma yau shi ake ba hadisi shi ake wa tarihin annabawa ya fita batta domin bahaushe ya ce kowa ya sai rariya ya san za ta zub da ruwa duk wanda ya auri yarinya ya shekara tara ya san da yan bebe za ta je gidan shi saboda haka daga wannan sai aka ce kaga gunki haramun ne amma yar bebi sai aka halatta ta saboda larurar tarbiyyar yara bukhari ya sake ruwaito hadisi daga wata mace mai suna arrubai ta ce mukan sa 'ya'yanmu su ɗauki azumin ashura idan suka ɗauki azumin in la'asar ta suka fara kuka sai mu ɗauko yar bebi mu su suna wasa to da wannan sai malamai suka ce ashe hoto ma haka yake haram amma wanda ya zama da larura to babu laifi a kai to haka abubuwan da suka shafi abubuwan da ake kallo yanzu a tv da sauransu na tsiraicin mata da waƙe-waƙe da abubuwan da ke shagaltarwa suke ɓata tarbiyya babu shakka haramun amma abin da ya zama za a yi video coverage wanda zai amfanar da mutane game da addini ko rayuwa wannan babu laifi a kai ina fatan mai tambayar ya samu littafin adabu zifafi fi sunnatil mutahara da littafin alhalal wal haram fil islam da littafin wiqayatul insan min aljinni wa shaitan a takaice waɗannan su ne ainihin bayanan da zan iya yi insha Allahu ta'ala ina fatan kamar yadda Allah ya kawo mu lafiya Allah mai da mu gidajen mu lafiya kamar yadda muka same ku lafiya muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ƙara zaunar da mu da ku lafiya baki daya zumunci da ya kullu tsakanin mu da ku muna fatan Allah ya tabbatar mana da wannan zumunci har abada sai dai akwai waƙafa guda ɗaya akwai uzuri ɗaya ta iya yiwa wani lokaci ku gayyato ni ban samu zuwa ba ku yi zargi a kai saboda ni ba na zama ba na zama yanzu misali makon nan da na taho kakkaf ban zauna a zaria ba ran da na taho nan to daga kaduna nake ina zuwa zaria da muka idar da sallar juma'a muka kintso muka taho bauchi muka kwana bauchi muka taho nan yanzu nan gashi ka ganni ko to yanzu har yanzu nan shawara nake zaria zan wuce ko abuja ka ji wannan to in zariyan nan na wuce to gobe kuma da sassafe zan ɗiba in yi abuja sannan kuma ran talata jibi kenan na sake dawowa kaduna to ina nan zan ta dabdala tsakanin kaduna da ainihin zariya to kaga irin wannan ta iya yiwuwa kamar in banda malamin nan da suka yi hikima suka samu suka samu wani abokina suka bashi sako a ƙarshen ta zan iya samun sakon ba to wasu irin wannan sai su je suna zargi ai mun gayyaci wani ya ki zuwa to ai ban san da labari ba don ba kai magana da ni da kai ba to da wannan ne nake ba ku shawara duk wanda zai je wuri na ya samu tukuna ya tabbatar mun yi magana a waya don in ba haka ba ranakun juma'a da asabar galibi na fi zama a Zariya amma takan juyo ban zauna ba yanzu misali in ka zo juma'a ba za ka same ni ba don na taho bauchi asabar kuma jiya ina nan lahadi ina nan kaga amma na ce maka rana kaza ka zo karshen ta kaza ka same ni ba amma ya kokarin kai magana da ni akan waya lambar waya ta ita ce 069 code number na Zariya kenan lamba ta kuma 334812 duk sanda za ka buga min waya ya zama da daddare ne an fi samu na babu garantin samu na da rana 069 na malam faddal eh, na'am na'am suke kawo aha a cikin wannan fita wanda suka bayar da ni da dole ga shi ne sun ce mala eh Allah baya sama eh Allah baya nan a sama eh tunda Allah ya ce ya halitta sama da kasa kwana shida na'am to lokacin da bai ba yana ina ne kuma daga a sama wannan magana ba zai yana abun da yake kafin saboda mu ni na haka na samu wanda zai warkar da ni ya warkar da ni ina ga domin na fahimci wancan ne akwai damuwa yanzu yanzu da suke shi ne da suke cewa kafin Allah ya sama da kasa a ina yake shi da kan shi ya ce yana sama to tambayar da mai tambaya zai cewa kafin allah ya halicci sama yana ina sai a ce waye ba shi izinin yin wannan tambayar bayan shi allah ya ce yana sama to ɗauki yana sama ɗin ka aje waccan tambayar tunda ba a baka izininta ba sai imamu malik ya ce irin wannan tambayar bidi'a ce domin haddasar da ruɗani ne domin yanzu idan ka ce mu muna fuskantar ka'aba ne muna sallah sai wani ya ce to na ga masallacin ku ya kalli nan straight masallacin wasu kuma ya dan kauce to cikin kuwa ke kallon ka'aba sai a ce to ai jihar ta aka ce mu kalla don haka ka kalli duk inda za a kira gabas ya isar a takaice matsala game da aƙida babu ijtihadi a ciki babu fahimta aƙida ba a son ka kawo fahimtarka nassin ƙur'ani da hadisi ake bi to ƙur'ani ya tabbata Allah na sama ar-rahmanu alal arshistawa to abin da yake damun mutane shine kalmar istiwa'i ta zo a ƙur'ani da ma'ana uku to a larabci duk inda kalmar istiwa'i ta zo da ala to sama kenan duk inda istiwa'i ta zo da ila to tinkara kenan hari da inda istiwa'i ta zo ita kadai to balaga ga bayani Allah ya ce arrahmanu alal arshi wato Allah ya daidaito akan al'arshi kenan can da ya ce walamma balaga a shuddahu wastawa yayin da ya kai matuka ya daidaita atainahu hukuman wa ilma muka bashi annabta da ilimi a nan ma'anar istiwa'i balaga cika ƙarfi saboda bata zo da ala ba bata zo da ila ba sai kuma inda ta zo da ila inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa sun mastawa ila sama'i fasawahunna saba a samawatin da Allah ya gama halittar ƙasa sun mastawa sai kuma yi tinkari ila sama sai tinkari sama ma'ana bayan kaza sai kuma kaza to in an kware da larabci haka sai a gane ashe istiwa'in nan da ya zo nau'i uku ne to ka a haɗe shi wuri ɗaya muna da wannan a hausa idan mutum gogaggen bahaushe ne ya san akwai irin wannan a hausa misali bori bori a hausa yana da ma'anoni da dama idan ka haɗa shi da hawa ya zama bori na 'yan bori in ka haɗa shi da ci ya zama matacciyar gyada in ka ce na hau bori na hau bori to hawa bori irin na 'yan bori kenan in ka ce na ci bori to ka ci gyada mara kyau to kaga irin shi ne nan ko mun gane wannan a ilimin ainihin arabiya a nahau a ilimin balaga shi suke kira aljinas a turanci grama shine suke kira homophones in ka komo a hausa harshen hausa da ake zuwa buk da abu a koya shine suke cewa kalma mai harshen damo kalma mai harshen damo ma'ana kalma ɗaya ce amma sai ta zan tana da ma'anoni biyu to in ka takura ta a ma'ana ɗaya shine sai ta faɗa da kai yanzu ɓari sai ka ce matata ta ɓari ɓari na ɗauko tangaran na yi ɓari iri ɗaya ne ba iri ɗaya ba ne wancan ɓari haihuwa kafin lokaci wannan bari kifar da kaya ƙwarya ce ƙwarya masakin da mata ke aiki da shi in ka je 'yan gora ko 'yan azara ka ce a baka ƙwarya ɗaya sai a ƙirgo maka ɗari to irin wannan yana nan da yawa a cikin larabci don haka mu je mu koya amma barin gaya muku gaskiyar al'amari shine waɗannan malamai da suke cewa council of ulama mu muna nan da kasar ɗin da suka zauna ina nan da kasar ɗin na video me yiwa cikin ku ko waɗanda in na faɗi maganar nan za su ɓata rai amma wallahi gaskiya ce za mu bayyana ta ita ce waɗannan malaman har ma lawo bakar gumi ya mutu faɗa suke da shi ina son kusan wannan ba wasu bane su sharif salani da su ɗahir bauchi da su ainihin sunusi gumbi har sunusi gumbi fada yake da malam bakar gumi kusan wannan da suka ainihin samu faɗansu da malam bakar gumi ba su ci riba ba sai suka dawo yanzu kaina da ja'far mahmud da muhammad bin usman da su dr ahmad da kano da ainihin wato malam abdulwahab da makamantanmu to kenan sai suka yi zaman wannan fatawa a sokoto sai suka ce sun fitar da fatawa su ba su yadda a ce allah a sama yake ba don haka ce allah a sama yake an rage mai daraja wato sauran gurare fa wannan aƙida za ta kawo rudani amma su da suka ce haka ɗin nan su ne suke cewa kuma komai allah ne ɗayan rubuci ya yadda cewa a ce komai allah sannan su nan da ke faɗin haka su ke cewa ana iya rubuta wa Allah wasiƙa sannan su da ke faɗin haka ɗin nan cikin tafsirin ɗahir bauchi bare yake cewa ana iya ganin Allah annabi musa ma da ya ce ba zai yiwu ya ga Allah ba dan ba ɗariƙa yake ba wadda annabi musa ma ɗariƙa yake da ga Allah waɗannan maganganun ba za su kawo rikici ba sai in kace Allah a sama yake aka ce mai dalili kace Qur'ani da hadisi to abin kunya ne kan musu shine ka gama faɗa da mutum ka kasa nasara da shi ka daka ne da 'ya'yan shi Sau da haka kun ji sirrin wannan matsalar idan waɗannan maganganu da muke faɗi sun zama ruɗani yaya aka yi waɗancan maganganu ba su zama ruɗani ba mutum yana cikin limanci ya ja da baya ya ce ya ga annabi ya zo ya karɓi sallah mutum ya ce yana ganin allah mutum ya ce yana iya zama allah to sai aka samu wani shehin ɗariƙa ƙadiriya a kano yau wajen shekaru arba'in sai rubuta littafi fatihul maula da hausa ya ɗauki siffofin allah ya baiwa sida abdulkadir mu ahalus suna ba ma zargin sida abdulkadir don mutumin kirki daga kaɗan daga abubuwan da yake cewa yana aiki da kun fayakun amirul auliya yake tun azal hadarar da ba mai ja da shi a ita idan ka tashi kai magana kana a kanan ka ko katsina zaman bagadaza baya hana ya ganka ya ji ka ko a ina kadai yake bai kamata sa ba wali yake shehu ko a ina yanzu waɗannan maganganun ba za su kawo fitina ba sai dan an ce Allah na sama duba aka ce sida abdulkadir yana bagadad bagadad ita ce headquarter ta iraq amma an kana kano ko katsina in kai magana yana jinka sannan ba don kunyar sarkinsa ba ya sawo aljanna gaba mu shige ta a nan ba fargaba don girman abdulkadiri wai kunya Allah yake ji kawai da zai kawo aljanna nan a ta shigar ta tun a duniya wanda annabi Musa ya yi shela jama'a cikin kuwa ya san inda gawar annabi Yusuf take annabi Yusuf ya ce in za a bar garin nan a tafi da shi ina gawar shi take wata tsohuwa ta ce ita ta sani amma ba za ta faɗa ba sai an bata aljanna ya ce shi aljanna ba tashi ba ce in za ta faɗa don Allah ta faɗa ba zai iya bata ba sai da Allah ya mai wahayi ya ce ka ce an bata sannan ya ce to me abin ya ce an baki amma ku duba a nan ana cewa fa kawai kunya Allah yake ji don haka ba a buɗe aljanna a nan a ta shiga ba wancan hadisi hakim ya ruwaito shi sahihin hadisi ne to abin da nake cewa jama'a gaskiya saboda Allah wato mutane ne suke neman fitina amma ba za su samu dama ba mu abin da muka ce yadda muke karantar da jama'a kowa ya tashi ya karantar da jama'a kuma mu ba alfahari muke ba a'a haka abin yake aikinmu ne muna karantar da jama'a kowa ku tashi ku karantar da jama'a ku muna karantar da littattafan hadisi da fiqhu da larabci kuma ku karantar da naku me kuka yadda da su amma yanzu abin kunya ya kai abin kunya kamar a ce malam sharif sale tsawon tun 1976 tun 76 akwai littafin da ya rubuta tun 1976 kaga tun muna yara ma'ana tun lokacin shi ya zama malami amma baya tafsiri a maiduguri sai da malam ja'afar ya fara tafsiri sannan sai ce karya ne abin da yake faɗi sannan shi kuma ya fara tafsiri to jama'a wace irin neman fitina ce wannan kana zaune da jama'a ka ba za ka karantar da su ba in wani ya zo ya faɗa kuma ka ce karya ne don allah ana neman zaman lafiya to saboda haka aƙidar ahlus sunna ita ce Allah na sama in aka ce yaya yake a sama sai su ce a'a bai ba mu labari ba ga hadisai nan sahihan hadisai cikin sahihu muslim wani mutum ya je ya kama bai shi ya mata dukan tsiya ta faɗi ta suma ya zo ya ce wa manzan Allah ya yi nadama abin da ya yana son ya yanta ta annabi ya ce a kira ta ana kiranta manzan Allah ya ce mata aina Allah ina Allah yake sai ta ce Allahu fis sama Allah na sama ya ce man ana waye ni ta ce anta rasulullah kai ne manzo Allah sai ya ce a atika hafa inna ha mu'mina ka yanta ta mu'mina ce tun a zamanin annabi aqida su kenan to daga baya kawai sai mutane su ce to a auna hankali da shari'a in hankali ya saba ma shari'a to shari'a ta koma baya hankali ya wuce gaba alaikum salam to jama'a lokaci dai ba eh mutum wanda yake matafi kowane lokaci yana cikin tafiya hmm. sai ya zamanto cikin tafiye-tafiyen nan zai ke samun abinci daban-daban. Shin daidai ne duk garin da mutum ya je in dai gari ne na musulmi ya ci yankansu? Eh. Ko kuma sai mutum ya tace inda ahalin sunna. A'a. Duk inda ka je in dai musulmi aka ce. To kawai ka ci abincinsu, ka ci yankansu. sai abin da ya bayyana gare ka amma an hana ka bincike bukhari ya ruwaito hadisi aisha ta cewa annabi ana zo mana da nama ba mu san daga ina ba ba ya ce tun da dai musulmi ne suka zo da shi ku ce bismillah ku ci kawai shi kenan na eh eh matukar ya ga musulmi sai ya bi sallah in abu ya bayyana mushi to shine sai mai ishmawu ya ce manikta da bi imamin wanda ya koyi da limami sun mata bayyana lahu annahu kafirun au kaza au kaza ce to sai ya sake sallah amma tun farko baka bincike amma in ka zo kana zuwa sai ka gane matsala to kaga sai ka kauce amma baka ga matsala ba bi sallah daga baya matsala ta bayyana to sai ka kauce wato jama'a muna da uzuri ne uzurin nan ba mu ne muke gaggawa ba akwai direba ne da muka ɗauko wanda ya ɗauko mana jama'a to gaskiya yana taimaka mana a wajen addini duk inda za a yi zirga-zirga tafiyar dubu biyar sai ya karɓi dubu ɗaya hannun jama'a to kun ga ba zai yiwu kuma mu ɗan rinka takura shi ba saboda muka takura shi gobe kuma in ya karye ba to shine sai ya ce mana yana da buƙatar yanzu mu isa zariya da wuri zai ɗauka kaya zai tafi mina to kun ga ya kamata mu yi mishi adalci wannan jama'a wallahi shine kaɗai uzurinmu don haka ku yi haƙuri insha Allah to malam insha assalamu alaikum wa rahmatullah insha Allah dai kamar yadda aka ji wato ainihin nasihohi muna fata Allah ya fara da mu kuma shi Allah eh, ainihin malaka da yawan nasiha da shi da tawagarsa Allah ya shi gida lafiya kuma wato ainihin ya ne saboda wato ainihin kokari da yi ya ga ya wato da da aure kuma fata Allah ya shi wannan aure da ya zo wato ainihin ya wannan da ya sai dai insha Allah kasai da yawa da aka zo da su ana fata duk mai bukata zai iya zuwa wato ya duba irin wanda yake so insha Allah ainihin sai kuma akwai ta insha Allah kafin duk su tashi kuma ta kai kuma insha Allah za a dai dakata a damar Allah za mu babbar da zo ya dan da ainihin kalmata godiya sai a tashi. akwai wanda ya taimaka?